jaka ina haka ina haka ina haka hannuna ya fada ciki kuma kawai kai naka cikin inda zai shiga sai cikin jaka zan hannu hannuna ne soja ne ni kada Allah ga kin jibga min kaya sata kake so kamun Allah ya kama ka ai na waya ɗan yara gomi na nake ji laki ne duk na gode masoyina wai wannan takarda da biran da kake yawan rubutu a kai na menene wadda kin san kamfani haka nan ne me ya kawo wannan magana kuma wahi ban gaji asara ko ta sai. ashirin aka raba gida biyu tun da su biyu ne kaga ɗari da goma kenan ko sau da zan biya mata amma za a yi da ba ta a yarjejeniya ga na ga ku ga ta ta faɗi ranar za ta biya kuɗi na ba matar ka bace a mata ta ce amma wannan matar da kake gani kuɗi ne a kakararta lokacin da ta taro mace nan sai da ta sai filaye guda biyu ka ga malam mu ba mu da wannan zancen zancen ku ne na cikin gida ai shirin kai shiri ne wanda aka yi shi akan mayaudara masu yaudara 'yan damfara barayi maƙaryata masu ƙaryar cewa su masu kuɗi ne kuma ba su da kosisi, wato 'yan ƙarya kenan haba hagu gwago sau nawa zan gaya miki ki daina kirana da wannan suna haba yanzu na gaban 'yan matana ne aiki sa an ji kunya to ka ji kunya mana sai ina bacci na mai daɗi in zo ita shege shege wallahi matsowar baki sai da wannan bunsurin ba sai na kakkarya shi wata ran wallahi kakkarya min bunsuru na gaya maka ina bacci na mai daɗi ina mafarki na mai kyau kawai in shiga ya tashi je ya tashe ni haka ka iya na kuka da kosan na ka je ka yi sallah an kada sai ka ɗauka Oh. me faru angunmu yan damfara sun damfare ni kai na yi ni ne mai sayan fili kwandala ba zan rage a cikin kuɗin nan ba da shirin mu muka zo yanzu ma na zo da dubu ɗari uku da hamsin ke ga wancan alhaji gaskiya akwai mai koga katuwar mota ga ke da ga kayan ma da yasa ba za a yaga eh, waɗanda ba su yadda da asara ba da masu cuta a kafar sada zamanta zan goge account ina na facebook na yi amfani da suna kala-kala irin su habiba mai gol khadija dan asabe nadiya mai dala <laughs> titin zuro a cikin birnin kano ku ga irin rawar da na taka a ciki na tabbatar muku da cewa za ku ji daɗi police station kuma wani police station din ni mace ake takunta ba da safe aka kama ta na jini biyu wani ne kai aka sake dawo da rana aka sake kama ta na sake jini mu ba mu da wannan zancen ke kamun tonan asiri ma ho duk sanda nake miki wallahi biki kai kuɗi ba ehe da sauran rina aka ba ai wuce nan wallahi wannan fim ci gaba ne na wannan babban fim da aka yi shi wato kalan dangi. Yadala na zo ne in ar kayan aure. Kai mu fa ko waliye kake so haya muna ba da hayar waliye mu a nan wurin. Komai da komai nake so haɗa mu. An rufe ni da duka. An caje aljihuna an kwashe kuɗin da yake ta cikaf. A wani titi wannan abin ya faru? A titin Adamu Ma'azini. Ka ci abin ba a Kano ya faru ba. A Madu Zallafa da ke nufi. A Janguza. kai nake gani ko ko dai mafarki nake gaske ne ba mafarki kake ba duk inda za mu ga 'yan matan nan ma masu kyau ma ba ku ci ba da kowace ba to sai dai fa mu je jami'a Allah DJ kai da Allah ba ni da naira sai da loli a cikin jakana na ce maka idan na canza zan baka mana nan ba gidan Alhaji Mu'azzam canji ba ne nan ne ai gidan babana ne wow ai ina ganin ya kamata ki karɓi lamba ta ko? tamu na rubuta miki a jiki. Sai ka ji ni. Dubu guda daya da abu lamarinka akwai ban tsoro. Shirin kayi nayi ya zo da darussa masu ɗimbin yawa da abubuwan nishaɗi daban-daban. kuma ya zo da ayoyi daban-daban kuma yana karantarwa ne akan mutane su lura da cewa duk abin da za su yi su dinga lura musamman abin da ya shafi cire kuɗi a atm kada su yadda da kowa been debited from my account inna lillahi wa inna ilaihi shikenan sun kure mun gudu wallahi bashin banki na ciwo zan ƙara aure police station kuma kuma kada mutum ya ga wani mutum gaja-gaja ya ɗauke shi ba kowa ba ya raina shi domin akwai masu basira masu ilimi da hikima wanda suke shiga kamar cewa su ba su da komai ba su san komai ba don su cuci mutane kuma akwai hanyoyi daban-daban da ake bi a cuci mutane a damfare su a yaudare su ga dalolin nan ranka ya daɗe kai ina ina ina ta ina kuɗi suka zama tattaba ina dalas kuɗin suna cikin ranka ya daɗe yayi wannan from the giant blockbustling house of entertainment mai shadda global resources limited babu macuci a cikin mu wannan shiri ya zo da darussa daban-daban wanda za ku ji daɗin kallonsa domin ya zo da darussa ne yadda mutum zai lura da hikima da basira ya gane yadda ake juya mutane yadda ake amfani da tunanin mutane a cutar da su da kuma yadda 'yan damfara suke bi su cutar da jama'a sannan ashe uwar bikin ma tana ciki Halima ni ce Allah ya kama ki na ni ce ba ni kudi na har gida ta je ta kwashe min kaya kan fito ta gudu na ga zan faɗa ki wannan fim ya haɗa manya-manyan jarumai na Kannywood kamar sarki a gabar mutuwa nan dama kai ɗan damfara ne ba alhaji me yake nan kake nufi haka kayi na yi story abubakar bashir mashadda written by oziya D. suleiman produced by abubakar bashir mashadda and directed by ali gumzat sad <laughs> uh, <clears throat> sunana sadiq sani sadiq Katage a cikin fim ɗin ah, Kayi a ah, wato ci Kalin Dangi. Duk wannan labarin na Kayi yi ya bambanta da wancan na Kalin Dangi duba da irin rubutun da aka yi na yanzu yanayin tsarin rubutun da kuma ƙarin jarumai da aka samu a cikin fim ɗin. So fim ɗin ƙwarai labarin ya ƙayatar sosai tun daga script ɗin. sannan kuma yadda ake ɗaukan fim ɗin ya bambanta sosai fa different from uh, shi wancan kalan dangi da aka yi saboda uh, yanayin equipment ɗin da yanayin kamaran da aka yi amfani da shi a wannan karai ya bambanta da wancan labarin ma kuma ya bambanta aikin ma aikace ya bambanta so zan so a lokacin da fim ɗin ya fito sinima zan so mutane su yi tururuwan zuwa su kalla saboda na tabbata ba za su yi da na sanin kallon wannan fim na kai na yi ba saboda kamar yadda aka yi lokacin da aka yi kalan dangi yadda aka yi tururuwa kaza kaza kuma ya nishadantar da mutane ya kazalika wannan kayi na shi ma na tabbata zai nishadantar kuma zai kayatar ga duk wanda ya zo ya kalla lokacin da ya fito sinima na yakub muhammad muna set na kayi na yi wato sequel din kalan dangi na fito a matsayin abbas mijin halima wata mata wadda ba ta ji wato shi abbas mutum ne mai haƙuri wadda allah ya haɗa shi da wata mata wadda dai ba zan cika ku da surutu ba sai kun ga wannan fim jama'a ina so ku fito ku kalli wannan fim mai suna kayi nayi wajen barkwanci da ɗauka aiki ya ma fi kalan dangi ku zo ku kalli wani abu da ba ku taba gani ba za ka yi dariya har sai kayi kwalla akwai abin da zai baka tausayi sai kayi kuka sannan kuma akwai ah, darussa da yawa da mutane za su ɗauka domin su amfana da shi a wannan rayuwa da muke ciki na 'yan yahu yahu da wani internet fraud da wasu abubuwa saboda haka ku fito da ni da kai da ku da kowa da kowa kowa da kowa mu je mu kalli kayi na yi kayi na sunana na gaskiya Aisha Humaira a fim din nan kuma na fito a matsayin badariya badariya dai matar Mamuda ake ce mata saboda mijina Mamuda da ni kusan kowa dai dan damfara ne a wannan fim din so shine dai a takaice rol ɗina ina kira da masoyana da su kasance tare da mu a film house nima ado bayan ramol domin kallon fim ɗin nan tare da mu baki ɗaya insha Allah. jama'a salamu alaikum sunana asama usani kamar yadda kuka sani amma a cikin wannan fim ɗin kayi nayi sunana hajara wato ni hajara abin da na fuskanta a cikin labarin nan nima mai dan kwaɗayi ce saboda ina da ya sunanta sadiya an kawo zan mata aure tana soyayya da wani kangararre wai shi ka take to suna soyayya da shi suna tare kuma aurenta ya zo abin da ban sani ba ma a ciki ashe duk lokacin da yake bata abu duk kyautar da ya mata a fil din ashe rubutawa yake duk kyautar da ya mata ta soyayya in ya zo wurin ta zance in ya bata naira goma sai ya rubuta in ɗari ya bata sai ya rubuta duk ban san da wannan ba sai lokacin da na ɗaga aure na zo na haɗu da 'yan damfara kuɗin dangi kuɗi da na kawo na gado na karɓo a ƙauye aka sai da gonakin gado na zo na haɗa zan mata aure da su kawai da na haɗu da 'yan damfara sai na ɗauki kuɗin na basu aka ce min wai za a juya su sati biyu zuwa uku za su linka kansu kuɗin na ɗauka na basu saboda kwaɗayi to da na basu sai na ce na ɗaga auren shi kuma ka taki dama ba mai haƙuri ba ne ba kuma kunya ta yake ji ba kawai ya zo ya karanta min rashin mutunci cewa kawai shi kuɗin shi ma ɗari biyar to ya aka ɗari biyar ta fito ya ce ai duk abin da ya bata rubutawa yake har mun ci dubu ɗari biyar shi ne dalilin da ya zo ya gaya mun kawai shi in ba shi ɗari biyar ɗin shi ya fasa in ba haka ba kuma zai yi karata to kun ga ai an shiga matsala sannan kuma na je police station kai kara akan wadda ta cinye min kuɗi kawai ina zuwa na tara ita ma ga ta nan a bayan kanta ta yi wata rigima an kama ta ashe wata rigimammiya ce daban to gaskiya alhamdulillahi labari yayi abinda nake so kawai in ce wa 'yan kallo mu haɗu da ku a sinima na tabbata idan ku je ku kalli wannan fim ɗin kayi nayi wallahi za ku yi dariya har cikin mutum sai ya yi ciwo sannan kuma zai burge ku fiye da yadda kuke tunani salamu alaikum salamu alaikum masu kallo da domin me gaba ɗaya abubuwan ba za su faɗi ba amma ku biyo mu sinimu a nan za ku ga irin rawar ganin da muka taka sai kun zo sunana khadija yobe a cikin wannan shiri da muke yi mai suna kayi na yi ci gaban kalan dangi suna na sai luba ina jin daɗin rol ɗin da nake bugawa a matsayina da nake fitowa a yar damfara mai son zuciya ina kira ga masoyana da ranar da za a fara wannan haska wannan fim ɗin a ado bayero mall da ke nan shoprite da ku zo mu kalla tare kar ku sake a baku labari na gode to a aiki ya kai aiki labari ya kai labari jarumai iya jarumai ma'aikata iya ma'aikata location iya location komai da komai fim din kayi na iya hada a wannan fim mai suna kayi na yi ci gaban kalan dangi kenan ko kuma in ce sukan din kalan dangi labari ne wanda Eh, yana nan a ya kai kusan shekara uku a ce tun lokacin da aka yi shirin fim din kalan dangi bayan an haska shi a sinima ake so a wannan fim din so duba ga yanayin budget da kuma yanayin wahalar da aikin take tattare da shi ta yanayin mutanen da za a tara shi yasa ba aikin ba to kuma Allah cikin ikonsa a cikin wannan shekarar ta 2021 Eh, Allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko a wannan eh, in ce bi ga watan Januwari muka fara daukan wannan gautaccen shirin kuma insha Allah yana nan zai to a sinimomi da suke fadin Najeriya ma baki da fim din kayi nayi a labari ne wanda yake eh, nuni da irin abubuwan da suke faruwa a yanzu a cikin kasuwannin mu yawanci zaka ga mutane sana'a ba tasu ba amma sun uwa da makarbiya a cikin ta duk yanayin yadda yan kasuwa suke damfara yanayin yadda 'yan kasuwa suke zaluntar al'umma yanayin yadda ba sa tausayawa wasu daga cikin su kenan to duk wannan fim din yana nuni ga irin waɗannan illolin labari ne wanda yana dauke da barkwanci yana dauke da nishaɗi yana dauke da darasi yana dauke da soyayya yana dauke da abin da ya siyo wanda ya gani fim ne wanda zan ce duk wanda ya fara kallon sa tun daga farkon sa zuwa karshen sa zai birge shi saboda akwai nishadi a cikin sa akwai kuma darasi a cikin sa kamar yadda na faɗa a baya kai na yi fim ne da kamfanin Mishadda Global Resources wanda ni Abubakar Bashir Mishadda na shirya ali gumza ke bada umarni fauziyadi suleiman ta rubuta labari zan so maka da tafi na finan hausa a lokacin da za mu nuna wannan fim asini masu kasance tare da mu domin kallon wannan shiri wanda ne masa lakabi da ɗaya tamkar da dubu kayi na yi ci gaban kalan dangi na gode wannan ne sharhi na fim ɗin kayi na yi za mu so mu ji ra'ayinku dangane da wannan shiri na kayi na yi shin wannan shiri ya burge ku kuma menene ya burge ku daga wannan shiri na kainayi wanda mai shadda investment suka kawo shi kada ku manta wannan sharhi na fim ya zo muku ne daga tashar ku mai albarka wato kannywood flix tv tashar ku ta kannywood wanda kuke alfahari da ita kar kuma manta idan kun ji daɗin wannan shiri ku danna mana alamar like idan kuma yau kuka fara zuwa wannan tasha tamu da Kannywood Flix TV kada ku manta ku danna mana subscribe.